Le revêtement nous sommes à 21 km. Muna a mataki na kilomita 21 a cikin kilomita 53 na shimfiɗar tsakuwa ta kwalta domin zuwa a mayayi. Sannan kuma kafin wannan aikin mun fara wasu ayyuka na yin gadodi domin hucewar ruwa. Waɗannan matakai duka mun ƙarasa su. Kafin somawa a hal yanzu muna kashe 80 cikin 100 na aiwatar da aikin. Sannan a ɓangaren shimfiɗar tsakuwa ta kwalta muna a kashi 40 cikin 100 kenan daga jean tudu har zuwa caduwa kwalta ce za ku hau har ta kai ku maradi mu huce wa'adin da aka keɓe muna na kwangilar saboda ƙarshen wannan wata ne wa'adin yake kammalawa ganin ayyukan da suka rage muna ba lalle ba ne mu karasa ayyukan ga baki ɗaya ƙarshen wata don haka muna tunanin kammalawa misali ƙarshen watan nobamba ganin yadda ruwan sama suke yi muna barazana na maida mu baya a fagen aikin namu saboda wannan aikin na shimfiɗa tsakuwa ta kwalta baya yiwuwa idan ana ruwa kenan da zarar aka yi ruwa a yau washe gari ba ma iya yin aiki saboda danko ne bai kamawa kuma muna son yin aiki mai inganci Muna tunanin da watan Agusta ya huce aikin zai yi sauri, ita kuma hanyar da muke gudanarwa ta cikin birnin mayayi duka suna mataki ɗaya ne da hanyar mayayi caɗuwa, saboda muna ayyukan ne a matakin farko duka ma'aikata guda ne za su zo har nan mayayi, daga nan sai su ci gaba da ayyukan hanyar ta cikin birnin mayayi. Ita ma an yi mata shimfiɗar farko kawai abin da ya rage muke jira ita ce zuba kwalta. base est approvisionnée et on attend que le bitumage.